يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ranar da za ta ƙwanƙwasa zukatansu mutane za su kasance kamar farin da suka warwatsu a nan da can